malaman addinin musulunci da kirista dai sun shiga fagen yaɗa manufofin wasu waɗanda suke so a zaɓa a zaɓen gwamna da 'yan majalisu ta hanyar yin amfani da wuraren ibadun da wasu ke ganin wannan ne ya ɗumama harkar siyasar a jihar kaduna shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar kaduna da ta kira taron gaggawa don ganin an yi zaɓen gwamnonin lafiya ba ta da rikici ba Dr. Salem Omale ya ce hukumar ta samu labarin cewa akwai wasu 'yan siyasan da ke sanyin amfani da matasa don ta da hankali. Kwamitin ta lura kuma ta yaba wa al'ummar jihar Kaduna da dukkan masu ruwa da tsaki a wajen gudanar da zaɓen shugaban kasa wanda aka gudanar cikin yanayi na kwanciyar hankali da girmamawa da lumana. Kuma ta kira da babban murya ga al'ummar jihar kaduna da su sake gudanar da zaɓen gwamna da ɗan majalisar jihohi cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tsangwama ko ta da hankalin kowa ba kwamitin ta lura akwai kuma yunkurin cewa wasu bara gurbin 'yan siyasa suna nan suna kokari su shawo hankalin matasa domin su tada tarzoma su tada rikici a lokacin da ake gudanar da zaɓe ko bayan an gudanar da zaɓe. Lura da wannan kwamitin ta yi kira da kakkausar murya da gargaɗi mai tsanani ga na farko duka 'yan takara masu neman tsayawa a kan matakan zaɓe daban-daban da za a yi da su fito a bayyar jama'a su sake jaddada aniyarsu na rashin amincewa da amfani da ta da hankalin jama'a a lokacin zaɓe. Bayan nan kuma an kira ga al'umman jihar Kaduna ga baki ɗayan mu. musamman matasanmu da mu bijirewa duk wani wanda ya nemi mu da hankali kuma mu tabbata cewa mun gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a lokacin gudanar da zaɓe da bayan zaɓe. Dukkanin shugabannin addinai dai sun halarci wannan taro. kuma babban sakataren kungiyar kristoci a jihar kaduna rabaran kalab ma'aji ya ce saka siyasar addini dai na da haɗari matuƙa. Eh, abin da muke hanga abin ban takaici ne wanda waɗansu mu muna rabewa a bayan addini da gaske kuma ba addini muke yi ba siyasa ake yi abun ba daɗi a ce an kawo bata dini a cikin siyasa domin yawancin mutane ma da ma suna siyasa ma bayan su ma ba dini suke da shi ba suna rabewa da sunan addini ne kamar riga in sun samu biyan bukata ba ka sake ganin su sai wani sai bayan shekara hudu zaka ga su sake dawowa je ka tambaye su sun san Allah da suke jin tsoro malam Ibrahim shi shine sakataren kungiyar Jama'at Nasarar Islam a jihar Kaduna kuma ya ce shigar da siyasa a masallaci ko coci kuskure ne. To ni a fahimta ta ba daidai ba ne a ɗauko siyasa a sashi a cikin masallaci ko coci. Abinda mai wa'azi ko mai faɗakara zai yi mai hali kaza hali kaza hali kaza shi kamata ya shugabanci. amma ba ka ce wani don a masallacin naka akwai wanda yake fati A fati B fati C in ka zo ka ce sai ayi fati C ya kake son wanda ke fati B ai kaga ba zai gaje manka ba salon yakin neman zaben da aka yi tsakanin yan takarar gwamna a jihar Kaduna dai ya baiwa wasu tsoro musamman ganin yadda yakin neman zaben ya ƙara dumama harkokin siyasa a jihar Kaduna duk wadda ke jihar Kaduna na cikin jihohin da aka yi zaben shugaban ƙasa da 'yan masar ƙasa lafiya ba ta da an ta da hankali ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.